This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne kuka sake kamawa a kan mitocin da suka hada da sha shida, ashirin da biyu da kuma ashirin da biyar, sai kuma kilohertz ɗinmu dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masauraran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM kamar yadda aka saba na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalol da kuma niya FM. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a duk lokacin da ake bukata a ko'ina a faɗin duniya a hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirinmu na dare muka sake dawa har ila yau din dai tare nake da Ibrahim Garba daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A yau ne za ku ji cewa ake sa ran dawar tsohon shugaban Majalisar Dokokin Nijar Hamma Ahmadu daga gudun hijirar da ya fiye da shekara ɗaya bisa zargin alaƙa da safarar jarirai. sai dai daga daren juma'a wayewar asabar hukumomin sun tsare wasu kusoshin jam'iyyar da suka hada da sumana sanda da bonkano mai fada da professor yak da hamed babati da antaru hassan da mamman sani malam Haka kuma za mu ji irin fargabar da mutanen Faransa suke ciki bayan mummunan har-haren ta'addancin da ISIS suka yi ikirarin kaiwa wanda ya faru a ɗan tsakanin nan. Sannan akwai shirin mu na mu tattauna wanda Ibrahim Garban zai gabatar bayan ya gama mana labarai can anjima. Yanzu dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Ƙungiyar ISIS ta ce ita ta kai munanan hare-haren birnin Paris inda aka baza sojoji zuwa yau Asabar don hana ƙarin hare-haren. Ƙungiyar ta ta'adda ta bayyana cewa jerin hare-haren shida waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 127 ko da tara. a martani ne na hare jiragen saman da ake kaiwa kan ƙungiyar isis a iraki da siriya wani saƙon ƙungiyar na cewa da faransa da magoya bayanta za su ci gaba da zama na gaba-gaba cikin waɗanda isis za ta rika aunawa shugaban faransa francois hollande ya ware ranaku uku don makoki na ƙasa baki ɗaya kai tsaye ya ɗora laifin kan ƙungiyar isis yana mai bayyana al'amarin da ƙaddamar da yaƙi manyan ƙasashen duniya da ke taro a biyana kan makomar siriya a siyasance na ƙoƙarin ganin zuwa ranar ɗaya ga watan janairu na an da wato an tsagaita wuta a wannan ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita sannan sauye-sauyen siyasa da zaɓuka kuma su biyo baya. Batun harin ta'addancin da aka kai a birnin Paris ya rinjayi na tattaunawar ta biyana, inda shugabannin ƙasashen da ke taro suka kuma tattauna kan sabbin hanyoyin daƙile ISIS. Ƙudurinmu na daƙile wannan bala'in, ƙaruwa kawai ma ya yi bayan wannan rashin imanin. a cewar sakataren harkokin wajen amurka jan kerry a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa bayan kammala tattaunawar ta yau ministan harkokin wajen faransa laurent fabius ya ce jinajinar da aka yi a birnin paris na nuna wajibcin haɗa kai wajen yaƙar ƙungiyar ta ta'addanci jami'an gwamnati da majiyoyin 'yan adawa ko 'yan tawaye a kudancin afghanistan sun ce sojojin gwamnati a ƙalla saba'in sun canza sheƙa zuwa ɓangaren taliban yayin da kuma aka hallaka tamanin da biyar daga cikinsu a fafatawar da aka kwashe kwanaki ana yi mirza khan rahimi gwamnan lardin helman mai fama da tashe-tashen hankula ya gaya manema labarai cewa canza shekar ya auku ne a lardin sangin kuma sojojin sun shiga kungiyar taliban ne da makamansu da sauran kayan aiki mai magana da yawun kungiyar taliban ƙari yusuf ahmadi ya ce daga cikin waɗanda a ta bakinsa suka tuba daga kurakuransu sun miƙa wuya ga mujahidai har da wasu kwamandojin sojojin ƙasar ta afghanistan waɗanda suka kawo motoci biyar masu sulke da sauran makamai kun sha labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. A yau ake sa ran dawowar tsohon shugaban majalisar dokokin Nijar Hamma Ahmadu daga gudun hijirar da ya kwashe fiye da shekara ɗaya na yi bisa zargin alaƙa da safarar jarirai. Wakilinmu Sulaiman mummuni Barma ya labarta mana. Ba yau ba ake saka ranar dawowar tsohon kakakin Majalisar Dokokin Ƙasar nishar Hamma Amadu daga inda yake hijira, amma hakan bata samu ba. A wannan karan shi da kansa a hirar da ya yi a wata kafar ƙetare a yammacin Alhamis, ya ba da tabbacin zai sako kafa a birnin Yamai a wajejen karfe huɗu zuwa biyar na la'asar ɗin wannan Asabar. Abin da ya sa magoya bayan jam'iyyarsa ta Model Lumana suka dukufa ga shirya masa ƙasaitaccen tarbe. wanda a dalilin hakan ne a taron gangamin da suka kira a yammacin juma'a suka buƙaci dukkan magoya bayan ƙawancen adawa su fito kwansu da kwarkwatarsu a filin jirgin saman ya mai domin tarban gwarzon nasu tare da bayyana ɗaukar matakan yi masa garkuwa daga duk wani yunkurin cafke shi wanda hukumomin nijar suka yi ikirarin yi a kwanakin baya sakamakon takardar sammacin da ke neman saruwa a jallo. sai dai daga daren juma'a wayewar asabar hukumomin sun tsare wasu kusoshin jam'iyyar da suka hada da sumana sanda da bonkano mai fada da professor yak da hamed babati da antaru hassan da mamman sani malam yayin da muka samu labarin da ke cewa jami'an tsaro sun tsare tawagar magoya bayan model lumana maradi a garin kwanni akan hanyar su ta zuwa ya mai baya ga shugaban jam'iyyar reshen kasar cote d'ivoire da aka hana wa shigowa ya mai daga tashar bincike ta torodi wani abin lura shine an jibge tarin jami'an tsaro a filin jirgin saman yamai da harabar cibiyar model lumana ta tsohon kakakin na majalisar dokokin ƙasa hama amadu cikin shirin kota kwana ya zuwa yanzu hukumomi ba su ce komai ba akan wannan al'amari sannan dukkan shugabannin jam'iyyar ta model lumana da na tuntuɓa domin neman ƙarin bayani ba wanda ya amsa kiran wayata a nasu ɓangare jama'a sun zuba ido domin ganin idan hamma amadu zai sauka a birnin yamai a yau asabar kamar yadda ya sha alwashi ko kuma zai ci tuwon fashi sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar amma ba ba To za kuma mu ci gaba da tattaunawar da muka faro a shirin mu na la'asari la'asariya ɗazu da Sadiq Abba wanda ɗan jarida ne mai fashin baki daga Paris ta ƙasar Faransa game da munanan har-haren da 'yan ISIS suka ce su suka kai. abin da yanzu ake tsoro yana yiwa akwai mutane da suka gudu cikin mutanen da suka ka hari akwai wanda ba a samu aka doke su ba ana tsoro kuma su je su ci gaba da yin abin da suka fara ne wannan eh. abin da ya yi kwalgaba ga mutane da yake shugaba faran ya ce abin daga waje aka tsara shi amma wanda suka yi shi suna nan ciki to ba a yi tsammani an same su duka ba takwas kin da aka samu aka kashe wanda aka samu aka kashe ne amma ana zato kuma akwai wasu har yanzu suna cikin gari to yana wannan mutanen ba a same su ba kuma ko yau da dare ko gobe ko jibi shine yake ba mutane kwalgaba eh, nan kar su dawo yasa kuma eh, kar su dawo kuma ko kar su je wani wuri hmm. kaman kaman Toulouse kaman kaman Bordeaux kaman wasu su manyan garuruwa na kasar faransa eh to akwai kamar misali eh, akwai eh, wuraren da zaka ga kamar ana buɗe su irin daren juma'a haka har zuwa lahadi a cikin paris kamar irin su eh, disneyland da ke paris sannan kuma an ce an rufe nan da wasu wuraren wasanni da an yi an tassoke abin yake shi kuma kamar wuri kamar Disneyland kamar wuri kamar Tour Eiffel Tour Eiffel hmm. ka san duk mutum da ya zo ba ko Paris ne yake tafiya hmm. shine kamar abin nan shi ma Ariya ta Merkin Paris madam an Hidalgo ta ce a duk inda mutane suke taruwa inda ake tsoron mutanen nan kar su hoto kuma su kare yi duk manya-manyan wuraren nan an rihe hmm. ana ma mutane ana ma mutane galgadi ma in ba wani abun kirki gare ka ba an ba wani abu babba gare ka ba kar ma ka fita ka yi wani yawon shakata ko wani abubuwa haka a cikin wannan ah, wurin wasa ko kuma club din da aka buɗe wuta ɗin. A me gaskiyar cewa akwai wasu makaɗa da suke wasa a wurin an zo an taru ana kallon su ƴan asalin nan Amurka ne wanda irin rock group ɗin nan ne da suke kiɗan nan na kiɗe-kiɗen hanzari ɗin nan da sauransu wai ana kiran su Eagles of Death Metal. Haka ne concept kin rock ne concept kin rock ne shine yasa mutane da yake nan kasan mutane suna shawa da harkar rock shine yasa mutane to suna son irin wannan kiɗan rock irin wanda ake kakkaɗa jita da kaɗe-kaɗen gangunan nan ne? Eh shi ne shi ne da yake kasan wurin da suka buga wurin yara ne samari inda suke zuwa ba talankin gari da wasu yan shekara haka wanda suke kamar rock wannan sun hmm. suna son shi sosai da mutane suna zuwa lalle an ba takalan akwai wani amma da yake a wannan concertin rock ne kuma da yake mutanen nan daga kasashen waje suka zo kamar famus group ne group ne da aka sani wanda sunan shi ya fito zaben da suka yi nake tsammani dan su samu su kashe mutane kamar yadda na gaya maka fiye da mutane tamanin da biyu suka rasa rayukansu a gaba daya bayan bataclan concert da kai magana magana akwai wani wuri ai a La Casa Nostra restaurant. Nan ne suka bude wuta mutane suna zanne. Ga kungiyar eh, eh. ISIS ana cewa sun dau alhakin abin ya abin yake ina son tambaye ka wannan. Lokacin da aka yi abin Charlie wannan sun san sun sa ma musulmi eh, sun kama musulmi abin na kwanji. Bakin jini. Mm. Yanzu mutane da yawa suna falgaba kar wannan abin kuma ya kara kawo bakin jini na musulmi zai bata musu suna ga mutane da yawa. Kai yan uwa musa alheri zai zuciyan mu taimana daɗi. To kar a manta dai ana tare da sashin Hausa ne na muryar Amurka a Washington DC da ke gundumar Columbia. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga sharar fagen shirin daga gogon El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. shugaba buhari ya kaddamar da majalisar zasu mai ministoci 36 inda shi kansa zai rike ma'aikatar man fetur rotimi mai ya tashi da dukkan sassan sufurin kasa sama har da ruwa inda takwaransa mafi tasiri fashola ke rike da lantarki ayyuka da gidaje ministan kasa zirga-zirgar jirage hadi sirika ya ce ba za su ci hanci ba duk wanda ya zo nema ya bi ka'ida in ya bi ka'ida ya samu to ta ina cin hanci da rashawa zai biyo in ka ga ana cin hanci da rashawa dama ana son kai ne hakanan shugaba buhari ya sallami ibrahim Lamar daga hukumar efcc da miƙa rikon hukumar hannun ibrahim magu mr president engage Kakakin PDP Olisa Metu ya shawarci shugaba Buhari ya gana da 'yan rajin kafa Biafra don warware matsalolinsu, inda Ado Buniyadi ke cewa Biafra ba za su yi nasara ba. Sun ga Buhari ya fara hana sata zai mai da akawun guda ɗaya. To babu abu da ya dace su ya Buhari shi ne? su je su zuga 'yan Biafra don a dinga tashin tashina ina tabbatar maka rikicin Biafra yanzu yanzu nan za su faɗi. Kotun koli ta dakatar da kotun ɗayar ma'aikata daga ci gaba da tuhumar sanata Bukola Saraki sai an kammala sauraron ɗaukaka ƙara. Nasiru Adamu Ali kayan Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka, to yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda kuka ji a makon jiya, wasu ƙwararru sun ziyarci ofis ɗinmu da ke nan Washington. Don haka a maimakon zaman da zauren ke yi a Bauchi, zauren ya shiga gabatar da zaman da ya yi a nan Washington da ƙwararrun kan alƙiblar da Najeriya ta sa gaba. Zauren zai koma Bauchi wurin Abdulwahab bayan gabatar da zaman na Washington. Malaman da aka yi zaman da su su ne Farfesa Usman Bugaje, masani a fannin kimiyyar siyasa da zamantakewa a Najeriya, da Dr. Usman Ɗanlami Muhammad na cibiyar nazarin harkokin majalisun dokoki a Afirka da ke Abuja, Najeriya, da kuma Mr. Shamaki Peter Gat na ƙungiyar tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya NSRP a takaice da ke Jos. Yau za mu ɗora daga inda Farfesa Bugaje ke ƙarasa bayani kan dalilansa na goyon bayan shawarar mai martaba sarkin Kano Sanusi Lamido Sanusi cewa gwamnati ta cire tallafin mai ta taimaki talaka kai tsaye tunda wasu na handa makuɗin tallafin. Wasu 'yan bokon 'yan Najeriya ne suka haɗa baki da 'yan tafiyar da harkar man Najeriya mm. suke sace kuɗin jama'a. Saboda haka duk wannan kururuwar da ake eh. in an cire talaka zai sha eh. ƙarya ne. To ya Dr. Usman ke ganin abin da Profesa ya ce? Na Profesa Usman Bugaje ya yi fashin baki nan da sai dai bugu da ƙari kawai. Amma dai don maganan da ya faɗa daidai ne kan duka abubuwan nan da ya taɓa tallafin kuɗi ne da kuma sauransu. Hmm. a yadda sarki faɗa sai dai abin da muke so gwamnati ta yi yadda ya faɗa ne shi profesa su tsaya su yi nazari da kyau in ma za a yi abu a ga menene alfanun abu menene illan shi sannan sai a ɗauki shawarwari wanda za a zartar ma 'yan ƙasa wannan yana da amfani eh, ba wani abu ne wanda za a ce bai gagara ba akwai muhawarori da yawa da aka yi da shi ah, mai martaba sarki mm. sanda yake gwamnan babban bankin Najeriya wasu ma asali da shi da ita Ikonja Iwela hmm. tsohuwar ministan kuɗi da kuma tsohuwar ministan mai hmm. a Lagos hmm. na tuna wannan muhawara ya fidda al'amari dalla-dalla inda ya zauna ya ba da bayanai da kundi da raskwana na kudaden Najeriya inda suke salwanta a lokacin tallafi eh a lokacin oh. da ya fara ai shi ya fara son kada a majan ya tallafa oh, ya tashi ya yi yawo duk a hmm. duniya da kuma najeriya ya ce kada a cire tallafi hmm. amma da ya ga illan hmm. kuma satar da ake da sunan tallafin ya dawo rakiyar wannan saboda haka yadda profesa wato tsari ne mai kyau inda za a yi tsakani da allah amma kuma sai aka zo ana kwarar talaka ɗin da ake cewa za a taimake shi. Eh to 'yan siyasa suka mai da abin siyasa mm. kuma lokaci ne ya zo gab da zaɓe mm. sai aka yi ninkin ba ninkin mm. abin da ake aka yi a ringizan kuɗi aka yi ta sata sannan aka cice nan kuɗaɗen alhamdulahi shi president buhari ya ce sha Allah za a bincika abubuwan da aka sata aka tafi aka tafi da su ketare zuwa nan Amerika inda muke da sauransu yanzu duka ana nan an ce za a bincika kuma za a mai da wa'annan kuɗaɗe a Najeriya Allah ubangiji ya sa mu ga haka to talaka na saurare to bari mu zo mu wajen shi malamin Shamaki ka san akasarin lokaci zaka ga matasa na cewa illolin Najeriya sun fi shafar su da su da mata da musamman waɗanda suka fito daga matalautan gidaje su matasa shin ya kake ganin bayanin da shi profesa da doktor suka yi game da daina wannan batu na wayar rangwamen da ake cewa bari a yi rangwame ma masu sayar da man fetur saboda su sai da shi da arha talaka ya amfana shi ma ya samu da arha da suka ce ba haka ake yi ba eh to a gaskiya inda za mu ci gaba a kasanmu Najeriya dole ne sai an zo na an gyara zama da kyau hmm. gyara zaman nan shine su 'yan labor union kasan kwanaki lokacin jonathan an so a rage wannan abun ko kuma an ta zance dai hmm. an zo an ta protesting yaran makaranta sun fito yan kasuwa sun kulle union kowa ya hau titiya ta zanga-zanga hmm. dole ne a zauna a duba me ne ya kamata mu don mu ci gaba kuma mu samu kwanciyar hankali hmm. don haka duk matakin gwamnati da su ɗauka a koyaushe dole ne su kira matasa su kira iyayen addinai mm. iyayen gari mm. mata a zona a duba a ce ga abin da yake samun mu ga ta matakin da muke so mu ɗauka mai kuka gani mm. akwai mutane da tura suke kiransu expert wato suka sani kenan sai zo su yi bayani su ce a kasashe kaza sun yi kaza sun yi haka yayi amma kuma ka san eh kamar yadda professor faɗa a samu masani ya fashin baki talaka ya gane shikenan amma ko a same shi a titi a yawa zo a dauka kawai a abin da bature ke kira oh. layman oh. ka zo ka dauki wanda bai sani ba ya zo ya oh. bayani a kai dan hakan an yi haka dai taimaka ka ga da iya gyara muna makarantu da iya bada scholarship da iya tabbatar cewa kullum matashi da ya gama makaranta yana da aikin yi. Hmm. To bari mu koma wajen Profesa. Uh, Profesa kun zo a daidai lokacin da ake ta kace na ce tsakanin jam'iyyar PDP uh, shugabar adawa kenan zamu ce da kuma jam'iyya mai mulki APC kan a uh, alkiblar da gwamnatin Najeriya ta sa gaba a halin yanzu inda PDP ke cewa gwamnatin bata da wata alkibla ta kwarai game da tattalin arzikin Najeriya inda kuma ita jam'iyyar apc ke cewa ai su ke da alkibla saboda abubuwan barnar da pdp suka yi suke ta ƙoƙarin gyarawa kafin ma a shiga ainihin abin da ishafi alkibla ga dangadan shin ya kake ganin wannan takaddamar to idan an ce apc ba ta da alkibla ta tattalin arziki ko ta wani abu ba a yi mata adalci ba hmm. adalci yana buƙatar a bar gwamnati ta sauka ta hmm. natsu inan ta sha ta hanyarsa kuma ba wani lokaci ba ne ba daga nan zuwa ƙarshen shekaran nan ai tilas gwamnati ta yi nata kasafin kuɗi to a nan ne za ta fitar da menene manufofinta a nan ne za ta fitar da waɗannan ayyuka za su a mm. nan ne za a gane shin ina ta dosa mm. amma yanzu tana ƙoƙarin haɗa eh, majalisar ministoci tana ƙoƙarin haɗa kasafin kuɗi tana ƙoƙarin ka zo ka ce ai ba san abin take ba to wanda ya faɗan shine ke bai san abin da yake yi ba hmm. don in ka san abin da kake yi ka san harkar gwamnati tana buƙatar dama sai an kai ga irin waɗannan abubuwan hmm. kafin a ce ga wurin da za a saboda haka ina ga wannan ba magana ba ce ba kuma inda za a yi adalci sai a ba lokaci kuma lokacin nan ba wani mai tsawo ba ne. to farfesa daga cikin abin da pdp ke cewa shine a kalaman shugaba buhari na cewa wato an yi taɓargaza a fannin tattalin arzikin najeriya ana cin rashawa da hanci na tsorata masu saka jari a najeriya haka shi metu ne kowa shi mai magana da yawun jam'iyyar pdp ke cewa shin ya kake ganin wannan bayanin to na fi tsammanin abin da shi olisa meto yake nufi yana tsorata yan pdp da suka saci kuɗi suke son su je su saka jari amma wanda zai saka jari daga waje kai koda daga ciki ne ai inda aka ce babu rashawar cin hanci canza kai kuɗinsa domin rashawar cin hanci ai kashe tattalin arziki take hmm. kashe harkar cinikayya take yi domin ta wasu kuɗaɗe ne za ka biya ba aiki aka yi ba tsawar ka ribar dinnan za ta tafi in ba kai sa abu ma ka rasa ma dukiyar ka baki daya saboda haka ai tsarin da ake son a yi wanda zai hana rashawa da cin hanci to shi ne tsarin da zai taimaka ma wanda zai jarin jarinsa a wuri mm. saboda haka ni ina ga kila yana magana da iri irin su ne mm. waɗanda suke da kuɗi na sata ana jiran a zo a sanya a cikin to tun da sun ga tsarin na sai an kama su ne shi ne suke wannan magana amma duk watakila shi abin da yake nufi shine karya kwayewa Najeriya zani a kasuwa ya yi shiru ya yi gyara cikin sirri saboda masu saka jari su zo su Najeriya su ta saka jari ba tare da sun san akwai wata matsala ba har a gyara ai Ibrahim duniya yau duk ta kau daga inda aka ɗauka. ai kana China ma ka san abin da ke faruwa a Najeriya kakka manta da kwai ƙungiyoyi waɗanda aikinsu su duba ina aka fi cin rashawa da hanci a duniya suna oh. lissafi kowace shekara suna bugawa ta ina suka san abin da ake yi saboda haka ba magana kwara zane a kasuwa domin kowa ya san abin da ke faruwa abubuwan nan da suke faruwa wai ake cewa zube suke duk duniya tana ganin su oh. ba wani magana kwara zane abin da dama ake jira a ga ga gwamnati ta fito rige-rige za ta yaƙi rashawa da cin oh. hanci in ta yi wannan to za a gani cewa eh gashi ta yi to mai son saka jari sai ce to ga inda zai je saka jari don ga inda ya san za a kare masa dukiyarsa za a haɗa irin barayin zanne hmm. da makamantan waɗannan abubuwa. To, Doktor kamar yadda kaji farfesa ya ce komai na bayyana ne a duniya saboda ci gaba da aka yi ba za ka iya ɓoye wani abu ba. Ba ka ganin za ka ɗan iya sakai wani abu saboda mutuncin ƙasa. Ibrahim Sanda PDP suka yi kansu zigidir ina kake. duk duniyan nan sun san irin mugun sata da wannan gwamnati na su mai suka yi da rashin kunya sannan kuma da da waka cika tashi so saboda haka ina wani abun sakayawa kawai president ya faɗi gaskiya sun ci kuɗi sun sata sun yi rashin hankali da rashawa da cin hanci sun kashe ƙasa sun kashe tattalin arzikin ƙasa sanda suke nan wake zuwa wa ma ke marmarin zuwa ba kwashe kuɗin suke suna zuwa nan turai ba suna suna suna sa su a cikin jari oh. kuma ga sunan kuɗin za a mayar oh. to yanzu me yasa ba za a faɗi wannan gaskiya ba wannan wannan gaskiya ne yake faɗa amma yanzu hankali ne kawai zai mayar shi shi president Buhari oh. akan yaya za a yi a farfado da tattalin arzikin ƙasar nan ya ma kyale su su ta hamayyan su su ta siyasa irin na hamayya mai kyau wanda za su ya dace su yi Oh. amma dan yayi magana nan irin wa'annan maganganu ma an suka yi ba sai an mai musu da martani ba ku wa'annan kace na ce din shi ku yan jaridu kuke so domin kawai ku ta yayatawa a duniya shi shikenan ku haɗa faɗa. To Malam Shamuki kaji doktor ya ya laƙa mana laifi. <laughs> Kana ganin haka ne mafita ta yadda eh, matashi zai amfana a Najeriya idan aka bayyana komai sirrin Najeriya kowa ji eh, na tsoratarwa. Ga san doktor professor duk duk iyayena ne. Don haka bagana su daidai ne. Kalin kawai da nake son ya shine oh. dukanmu a Najeriya mun san damuwan da muke ciki. Oh. A matsayin matashi abin da nake son dinga jin shugaban kasa yana faɗa yanzu shine ban hope. Oh. Mun san cewa akwai damuwa, oh. amma ina son ji mene matakin da suke ɗauka don su yi wannan gyaran. Abu ɗaya da ya sa Najeriya suka fito oh. da zuciyansu da kominsu suka ba APC oh. wannan mulkin da suka rike yau don mm. mun san cewa akwai damuwa ne mm. don haka ba abin da za a faɗa mana yanzu da mm. bamu sani ba abin da muke so mu ji yanzu ake jaddadawa saboda kar a ga wataƙila an zauna ne ba a'a mu ba wanda ya dora man laifi don mun sa akwai damuwa nan da shekara biyu shekara uku ba mu gan kun ba mu fara ihu cewa muna neman wani yawa gaskiyan kenan amma yanzu kan dole ne kowa ya hakuri a ba wannan gwamnatin haɗin kai don su fitar da mu da wahalan da muke ciki amfanin ga mutane plan ɗin gwamnati ko kuma policy direction ɗinsu. su Shi ne mutane su iya ba da advice sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ƙarshen wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Halur Abdullahi Maraya, wanda kan gabatar da tafsiri a Kaduna, da rabar Murtala Mati tsohon sakatare janar na ƙungiyar Kiristan Najeriya shiyar jihar Kano wanda ke majami'ar ekwa Hausa Lambawan ga Sheikh Maraya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه جميعا حق قدر الكدار العظيم السلام عليكم ‘yan uwa mutanen Najeriya musamman mutan arewacin Najeriya wannan yanki da na wara ne magana akai wato arewacin Najeriya yanki ne wanda Allah su wata ala ya masa albarkoki masu yawa farko idan mutum ya duba zai ga ita kanta Najeriya ƙasa ce da Allah ya mata albarkar mutane masu yawa wato fiye da mutum miliyan ɗari da saba'in amma idan mutum ya duba sai ga arewacin Najeriya ya fi samun kaso mai yawa daga cikin wannan fiye da mutum miliyan ɗari da saba'in da Allah yawa Najeriya arziki da shi sannan bayan haka za ka ga najeriya in ka duba za ka ga ƙasa ce wacce take da faɗin murabba'in kilomita dubu ɗari tara da ashirin da uku da ɗari bakwai da sittin da takwas amma fiye da kashi saba'in da ɗaya na wannan faɗin ƙasa da Allah yawa Najeriya za ka ga cewa abu ne wanda za a iya noma shi. Wato in an noma wani abu a can bai yi ba, wato za ka ga a wancan bangare wannan abu ya yi duk duniya ba wanda take da wannan kamar najeriya don ka duba sai ka ga fiye da kashi saba'in kuma daga cikin ɗari na ƙasan noman nan da allah subhanahu Ala ya azurta najeriya yana arewa da sai dai babban abin takaici sai ka ga cewa wato yankin da allah ya mishi arzikin nan mai yawa na jama'a da kuma cewa wajen kashi saba'in na yawan fadin kasar najeriya yana arewacin najeriya din ne sannan gashi kuma in ka duba tojan bangaren shugabanci za ka ga cewa yankin arewa ne ya fi samar da shugabannin ƙasa wanda suka fi daɗewa suna mulki to idan mutu ya duba ga shugabanci ga fadin ƙasa ga yawan jama'a to bai dace a ce arewacin najeriya wato ya samu halin da ya samu kansa ba a yanzu ba yadda za a samu ci gaba a kowane yanki a duniya matukar yankin nan ba shi da zaman lafiya za ka ga yanki ne wanda ake yawan samun tashin hankali tsakanin mabiya addinin kirista da mabiya addinin musulunci ko da yake alhamdulillahi wannan abu ya daɗe ba a samu irinsa ba a wannan yanki na arewacin najeriya ɗin banda abin da aka ɗan samu a 'yan kwana biyu zuwa uku da suka gabata a garin wukari sanadiyar yanke hukunci da kotun zaɓe ta a jihar taraba to sannan ga yankin yana fama da wani abu wanda ke shi bai san kirista ba bai san musulmi ba bai san wanda ba shi da addini ba wato matsalar ta'addanci dinnan da ke faruwa musamman a yankin arewa maso gabas abubuwa dai marasa kyau Allah su wani wata ya mana maganinsa shi ma rabaran mati ya ce a haɗa kai a ci ribar juna to da farko dai ina da godiya domin wannan zarafi wanda aka bani ni faɗakarwa game da mu musamman mazauna arewa arewacin wannan ƙasa ta mu ta Najeriya kuma ina yi wa ubangiji godiya domin mun fara fahimtar juna an fara samun zaman lafiya a wannan kasa tamu kuma a musamman anan arewacin najeriya a lafawar rikice-rikice tsakanin kristoci da musulmi wannan abin farin ciki ne abin murna ne kuma addu'a shine zaman lafiya idore To a madadin shi Ibrahim Karba da ya taya ni gabatarwa sai kuma Caleb Gatacho wanda shi ne jagoranci shirin sai injiniyan mu yau Sidrak Franklin ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairi bisalam. thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.